This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo a mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin da kilo has dubu da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Ana iya kuma jin mu ta tasoshin rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalo da niyya dukansu a jamhuriyar Nijar. sai kuma hanyar sadarwa wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne tare da Sabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan safiyar. Amma kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kanun labarai. rahotanni na cewa kungiyar isis ta kama gari na karshe da ya rage a hannun jami'an tsaron siriya kan iyakar kasar da kuma iraki kungiyar tsaro da haɗin kai a turai mai lakabin osce a takaice ta faɗa jiya lamis cewa duka sassa da suke a rikici da ake a ƙasar ukraine sunan shaketa sharuɗan yarjejeniya da aka kulla Malaysia ta umarci jiragen yakin ta su fara aikin ceto na dubban musulmi da ake kira Rohingya wanda suka makade a cikin ruwa. Idan mun shiga rahotanni kuma za ku ji cewa an soma mayar da martani akan shawarar da Tony Blair ya bayar. Sai kuma wani tsohon shugaban karamar hukumar a jihar Borno da ya je Abuja domin gaya wa duniya irin azabar da mutanensa suke ciki. Yau Juma'a, juma'a Ali za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki. Amma duk waɗannan rahotannin sai kun sha labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu lura da al'amura sun ba da labarin cewa kungiyar ISIS ta kama gari na ƙarshe da ya rage a hannun jami'an tsaron Siriya kan iyakar ƙasar da kuma Iraki. Kungiyar da ake da take rajin kare hakkin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta ce sojojin Siriya sun gudu suka ƙyale garin da ake kira Tal-Tanaf wadda ya baiwa mayakan sa kan ikon kan garin. Ƙungiyar ta ce yanzu ISIS tana da iko kan kusan rabin ƙasar Siriya bayan da ta ƙwace birnin Palmira mai tarihi al'amari da ya jefa kayan tarihi dubu biyu da ke birnin cikin haɗari na gudun cewa mayakan za su lalata su. Hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana birnin na Palmira a matsayin wuri mai tarihi ga duniya har shugabar hukumar Irina Bokoba ta kira birnin a zaman inda wayewar kan bil'adama ta samu asali. ta ce idan kungiyar isis ta lalata kayan tarihi da ke birnin hakan zai kasance babbar hasara ga bil'adama a birnin Washington kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Marie ta faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ba ta amince da kiyasin da kungiyar rajin kare hakkin bil'adam ta Syrian ta yi cewa yanzu kusan rabin Syrian tana hannun ISIS. haka nan ta ce gwamnatin Obama ba ta amince da buƙatar da wasu wakilan majalisun dokokin Amurka suka yi na sauya dabaru da manufofin Amurka dangane da yakar ISIS a Syria da Iraki zuwa matakin tura sojoji ganin yanzu kungiyar mayakan sa kan ta tashi ga dangadan da yaƙi. To sabo kungiyar tsaro da haɗin kai ta Turai mai lakabin OSCE a takaice. Ta faɗa ji alamu cewa duka sansanin da ke fafatawa da juna a rikicin da ake a Ukraine sun shaƙe keta sharuɗin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka ƙulla. Mukaddashin shugaban kwamitin sa ido na ƙungiyar a Ukraine Alexander Hogg ya faɗa jiya a birnin Kiev Alhamis cewa duka sassan biyu a rikicin da ake yi sun ci gaba da faɗa tsakaninsu. tare da amfani da makamai da ya kamata a ce an janye su daga bakin daga. Mr. Hogg ya ce har yanzu babu tabbas a yankin Donbass. Ƙungiyar tsaro da haɗin kai tana fitar da bayanai kowane mako dangane da irin ci gaba da ake samu a fagen daga. Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai suna zargin Rasha da taimakawa wajen ruruta wutar rikicin a gabashin Ukraine ta wajen samar da makamai da sojoji ga 'yan awarin da suke gabashin kasar a wani jawabi da ta yi a gaban majalisar dokokin jamus jiya alhamis shugabar kasar angela merkel ta ce zai wuya rasha ta halarci taron manyan kasashen duniya masu arzikin masana'antu muddin tana ci gaba da sa baki a rikicin da ake yi a ukraine Malaysia ta umarci jiragen yaƙi na ruwan ƙasar su fara neman mutane da ke cikin wato cikin ruwa a wani matakin farko a hukumance na ceto dubban musulmi da ake kira Rohingya waɗanda ake gallazawa da kuma baƙin haure 'yan Bangladesh waɗanda aka hakikance sun makale cikin ruwa. tilas mu hana hasarar rayuka Firaministan Malaysia Najib Razak ya rubuta a dandalin sadarwa na zamani jiya Alhamis. wannan mataki ya zo ne kwana ɗaya bayan da ƙasashen malaysia da indonesia suka ba da kai saboda matsin lambar ƙasa da ƙasa suka amince su karbi mutanen maza da mata da yara waɗanda suka ta gayyara kamin a samar musu matsuguni sahihi kamin a kai ga haka kasashen biyu tare da thailand duk sun isa taimaki bakin haurin kimanin 'yan gudun hijira su dubu uku ne aka ceto ko kuma suka samu kaiwa ga gabar ruwan kasashen malaysia da indonesia da kuma thailand duk da kungiyoyin kare hakkin bil'adama suna shaidin cewa akwai dubbai da suka makale cikin ruwa kuma suna fuskantar karancin abinci da kuma ruwa kasar thailand tana ci gaba da kin taimakawa bakin hauren an hakikance cewa rabin bakin haure da ke cikin jiragen ruwan musulmi ne da ake kira rohingya waɗanda suke gudu daga aguba da tarzomar kasar myanmar wacce galibin al'ummar ta mabiya addinin budda ne jama'a myanmar wacce da ake kira bama suna kiran musulmi tsiraru a kasar da sunan bengalis ma'ana wai bakin in haure ne duk da cewa da dama daga cikinsu suna kasar na shekara da shekaru masu yawan gaske amurka tana kira gwamnatoci da suke yankin su ba da haɗin kai wajen ceto mutanen da samar musu matsuguni to kada dai a sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka daga washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ji Alhamis ya ayyana ƙasar Tunisia a zaman babbar ƙawar Amurka wacce ba ta cikin ƙungiyar tsaro na NATO. Ya jinjina wa ƙasar saboda sauye-sauyen da ta aiwatar ta fuskar demokradiyya bayan juyin juyin halin da ƙasar ta fada a shekarar 2011. Ƙasar da ke arewacin Afirka ta zama ta goma sha shida da Amurka ta baiwa wannan matsayi. matakin da ya karfafa dangantaka ta fuskar soja da tattalin arziki tsakanin kasashen biyu ba tare da ƙulla yarjejeniya ta fuskar soja ba. Tun shekarar 1989 Amurka ta kirkiro da irin wannan ƙawancen baya ga ƙungiyar tsaro na ta NATO. Ms. Obama ya gana da a fadar White House da shugaban Tunisia Beji Kaidi eh, SSB, Shugaban na Amurka ya ce ya yi farin cikin samun labarin Tunisia ta rungumi shirin demokradiyya Misa SSB shi ne shugaban ƙasar Tunisia na farko a shekaru 60 da samun 'yanci kai da aka zaɓa ta fuskar demokradiyya. Shugaban na Amurka ya yi alkawarin Washington za ta baiwa ƙasar taimako na wani ɗan lokaci, lokaci domin ta kammala sauye-sauyen da take yi ta fuskar tattalin arziki da kuma tunkari matsalar rashin aikin yi na matasa. Shugaba SSB ya gaya wa Mr. Obama cewa sauye-sauyen da ƙasar ta sa gaba suna fuskantar barazana daga 'yan ta'adda. Babbar lauyar gwamnati a jihar Maryland da ba ta da nisa da nan birnin Washington Maryland Mosby ta ce masu taya alkali yanke hukunci sun tuhumi 'yan sandan nan shida dangane da mutuwar wani matashi bakar fata. lauya mosby ta ce masu ta alkali yanke hukunci sun ga shaidar da ta sa suka tuhumi 'yan sandan birnin baltimore su shida waɗanda suke da hannu wajen kama fred gray wadda ya mutu cikin watan afrilu bayan da ya samu raunuka yayin da yake hannun 'yan sanda A wani taro da manema labarai jiya Lamis Mosby ta ce gungun masu taya alkali yanke hukuncin sun gabatar da tuhuma iri daban-daban ciki har da mafi tsanani da ake tuhumar matukin motar 'yan sandan Caesar Goodson na kisan kai saboda halin ko oho bayan da aka kama gire. Ranar biyu ga watan Afrilu ne aka kama matashin. Mako ɗaya bayan da aka kama shi ne ya mutu a asibiti sakamakon rauni da ya samu a ƙashin gadon bayansa. a Tony Jenner kuma ministan shari'a ta Amurka Loretta Lynch ta fara gudanar da bincike a madadin gwamnatin tarayya kan hukumar 'yan sanda da ke ba. baltimore domin gano ko hukumar ta jima tana keta hakkin bil'adama to labaran duniya kenan kuka saurara A taron da APC ta shirya wannan makon shawarar da tsohon Firayim Ministan Birtaniya ya bayar a kan tallafin man fetur da alamu bata samu karbuwa ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Hassan Maina Kaina. An ba abun da bilal zai gaya mai bata ba ta zama ministan ba. idan suna fari a ji kamar zuwa yake iza gwamnati kawo gwamnati bakin jini a ku dalili na wasu mutanen mu suna iya handling oda tun lokacin da aka fara batun fashin na IMF abin da ya zo ya yi bakin jini ko a dan ku abin da nake gani yanzu shi ne ya kamata a nan nan ke muna iya ɗaukar shawarar mu da kanmu ya nuna mu saboda ba ka ina ganin wannan ba zai je ina ba. Professor Jibril Aminu wannan tsohon Firaministan su mutanen jam'iyyar APC ne sai ya toshe. a tunaninka kana gan me yasa ya bada wannan shawaran a shi wannan an ba shi aikin da zaga koyaushe ƙasashen turai da amurka Farfesa Jibril Aminu kenan tsohon ministan albarkatun man fetur a Najeriya. Shi ma sanatan jam'iyyar APC Comrade Shehu Sani da tun farko ya nuna adawa da gaito Mr. Blair ya ce Janar Buhari na da buƙatar yin taka tsantsan. Maganar janye tallafi idan ba mu iya manta ba an yi gwagwarmaya da gwamnatin Obasanjo na Umaru Musa Addu'a har da majalatan mun kalubalance su kan yunkuri da suka yi na janye wannan tallafi. To halin gaskiya idan shi sabon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nemi ya janye wannan tallafi to zai jawo ma kansa fushin jama'a don kan ƙungiyoyi na kare yanci da haɗin da na kwadago da sauran talaka gaba ɗaya da za su yi da wannan janye wannan fito wannan shawara ne na yan jari hujja shawara ne na neman a sa ƙasar da cikin wani hali a ƙara haddasa rikici a kuma ƙara kuntata ma talaka a shi tona biliya irin shawarwarin da suka dinga ba sauran shugabanni kenan suka kai sabaru kuma sun zo su fara ba shi kan shigar Muhammadu buhari saboda shi ma idan suka kai shi su baro. Comrade Shehu Sani kenan. Ita ma gamayyar jam'iyyun siyasun Najeriya wato CNPP sun fi da wata sanarwa a nan Abuja inda suka yi Allah wadai da matsayin Mr. Bilaya kan jinya tallafin man fetur din. Sanarwar mai ɗauke da sanya hannun kakakinta Osita Okechukwu gamayyar jam'iyyun siyasun Najeriya suka ce ya kamata Mr. Tony Bilaya ya sani cewa daga shekara ta dubu biyu da goma zuwa ta dubu biyu da goma sha uku kaɗai tallafin nan ya yi tashin bana al'ajabi daga naira miliyan ɗari shida da tamanin zuwa naira tiriliyan biyu da miliyan ɗari shida saboda haka cin hanci da rashawa ne ya kamata janar Buhari ya kakkaɓe ba wai tallafin man fetur ɗin ba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Faɗa man manyanmu, jama'a da ku zanka wankan dare don saboda bai farin gobe. Kwalhon rage ka ban gora. To haka ne, daga batun Tony Bilia sai na baba gana Malarima, wanda ya kai kokensa Abuja dangane da azabar da mutanensa suke sha ga rahoton Madina Dauda. Wallahi kukan da na tafo da shi Abuja shine matsalan da mutanen Kala Bilgi suke ciki a yanzu. To shi sa nake so in jaddada gwamnati da duniya ta sani cewa Kala Bilgi suna cikin wahala, suna cikin matsala. Saboda a yanzu hakan nan abinci da suke da shi gaba ɗaya boko haram sun hana su ɗaukan abincin su gaba ɗaya kuma sun kore su garuruwansu da su yanzu zuwa gaba kaɗan a daminan nan ta sauko to wallahi jama'a za su shiga cikin yunwa cikin matsala sosai game da abinci saboda haka wannan shine farkon abin da ya kawo ne baba nama Larima tsohon shugaban karamar hukumar kalabalge kenan kalabalge dai na cikin ƙananan hukumomi da 'yan ta'adda musamman 'yan boko haram suka ɗaiɗaita a jihar Borno wanda a halin yanzu ɗimbin al'ummar ƙaramar hukumar na fakewa ne a dazuka da ke kan iyaka tsakanin Borno da ƙasar Kamaru. Na tuntuɓi Sanata Alin Dume mai wakiltar Borno ta kudu a majalisar dattawa ta ƙasa ko akwai wani mataki da suke ɗauka domin taimakawa waɗannan mutane? A yanzu haka ina da kayan agaji amma jami'an tsaron su ma ba kullum ne suke tafiya ɗin ba. har yanzu haka jami'an tsaro muna fatan akan jejewa dai a wannan satin za su tafi abin da ya kamata a yi a tunkari wannan problem ɗin wanda yadda ya kamata har yanzu ba a tunkare ta yadda ya kamata har yanzu matsalar ta'addanci eh matsalar ta'addanci din nan wato da kuma yaki da ta'addanci din ba a tunkare shi yadda ya kamata abu ne wanda idan an fara ya kamata a je sai an kai karshe gaskiya don ba yadda ake aka gaya mana da farin bane tun da harkar tsaro na kawo cikas wajen kai agaji wa waɗannan mutane menene abin da baba ga na malari ke son gwamnati ta yi yanzu abin da nake so in ga an yi a yanzu gwamnati ta haɗa kai da gwamnatin kamaru ta yi wa jama'a mu camp mafi kusa da inda suka fito kuma a kawo musu abin da za su ci su sha shine matsalar mu kuma ba su tsaro Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a wajen zaɓe kukan haɗa kai ku fitar da ganin ku in kun so amma maganar tsaro samsam ba kwa haɗa kanku ko mun so in dai haka ne akwai sakin rigimar mu da kuta ta so. ce ba za mu bari ku tura kasar mu a inda ba za ta dawo ba Tuna rewa ku ji mu kawo To madalla yanzu kuma ga Jumai Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san cewa mata su ne cutar ƙanjamau ta fi wa ɓanna? Abin da za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad, Darekta a hukumar yaƙi da ƙanjamau da ake cewa naka a takaice, ta yi bayanin cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu a duniya wadda take da yawan waɗanda suka kamu da ƙanjamau baya ga Afirka ta kudu a nahiyar Afirka. Kun kuma ji cewa hukumar naka ta gano cewa shirye-shiryen da take gabatarwa ta gidajen rediyo da talabijin na wayarwa da jama'a kai akan illar ƙanjamau ba ta kaiwa ga dukkan mutane musamman mazauna yankunan karkara. To za mu ɗora daga nan. To da hukumar ki ta gano a kan cewa yadda kika yi bayani kan cewa da farko yaƙi da wannan cuta ana yi ne kawai da turanci wasu musamman a yankunan karkara ba amma san ana yi ba to da hukumar ki ta gano wannan zan ce kuskure ne ko kuma matsala ya akwai matakin da kuka ɗauka? Eh a sosai ma bayan da muka gano cewa yaƙi ta idan za mu ta TV ko ta rediyo ba wanda zai ji sai aka fara amfani da ƙungiyoyi masu zaman kansu. wato NGOs kenan. Eh. Wanda su muke ba su kuɗi, mu ba su grant da cikin karkara su je su faɗakar da mutane. Hmm. In aka faɗakar da mutane kuma a yi gwaji. Eh. In aka yi gwaji wanda aka samu da wannan cutar, saboda magungunan da yanzu aka samu asibitoci sai a ɗauke su a kai su asibiti a basu wannan maganin. To inda mutum yana shan wannan maganin, shi kan shi zai samu lafiya kuma Eh, yadda zai eh, yaɗa cutar za ta yi karanci saboda za a kai wani lokaci a cikin jikin shi ma za a nemi cuta a rasa ba wai ba ta nan ba eh. amma yawarta an ci karfinta inda har yanzu ba a samu maganin da zai kashe ta ba ko haka ne yawa saboda haka magungunan da muke da su shine kawai za su ƙara wa jikin jikin mutum za su ba shi karfin ya wannan cutar har ya kai wani lokacin da yake shi kan shi zai yaƙi cutar kuma in ma ya yi jima'i da wani ba zai bashi ba. To da ko eh na gane to da mm. ko fara ɗaukan wannan mataki na amfani da ƙungiyoyi masu zaman kansu ɗin kwalliya na biyan kuɗin sabulu? Ya sosai ma sosai ma kuma sai muka da muka fara um, amfani da wannan matakin sai muka ga cewa mutane sun fi fitowa. Da mutum yana tsoron ma a ce mishi yana da wannan cutar saboda kowa kyamacin suke ko eh. amma da muka ga aka tafi karkara ake faɗakarwa sai suka cewa kuma ma baka fito ka ce kana da cutar ba ka cuci kanka haka ne saboda wanda suka fito suka ce suna da cutar sun samu magani kuma suna rayuwa irin ta sai kyamacin da ake musu sai yaro sai asibitocin mu aka samu mutane suna zuwa su ce mun zo gwaji da kanmu ba sai an ta wahala da su ba za su je su gwaji kuma sai muka fara faɗakar da masu unguwanni da kuma malamanmu har ya kai wannan matsayin da ake yanzu wasu guraren duk in za a yi aure sai an ce a je a eh. Kin gane? Saboda faɗar kawai da ake yi a yi da Hausa, a yi da Turanci, a yi da Kanuri, a yi da Barbarci, a yi da Fulatanci. Saboda sai suka gane cewa ashe cutar nan ba daga nesa take ba tana kusa da mu. To wannan matakin da muka ɗauka shine ya kai mu a matsayin da muke yanzu. Amma duk da haka abubuwan nan da na gaya miki talauci yake sa 'yan matanmu wanda za ki ga cewa wanda suka yi wanda su yi makaranta ba kima kin san talla illar talla ko a ƙasar Hausa wa'ansu ba su yi makaranta ba eh. wa'ansu wata wa'ansu za a musu fyaɗe wa'ansu kuma za su sayar da jikinsu ne su samu kuɗin ma da za a ci a gidansu a ci abinci a gidansu ko eh haka ne wa'ansu kuma 'yan makaranta ne wanda hmm. yake suna ma'amala da 'ya'ya masu sai su ga idan ba su yi abin da masu kuɗin su 'ya'ya masu kuɗin suke yi ba za a ce ai ba isa ba saboda haka sai su tsaye cikin su daga nan suke daukan cuta. To kin yi bayani yau da farko kin yi bayani akan cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu na yawan mm. matasa ko kuma 'yan mata masu mm. ƙuruciya da suka kamu da wannan cuta ta kanjamau to ya zuwa yanzu kuna da kiyashin ko mutane nawa ne ko kuma 'yan eh, mata nawa ne suke da wannan cuta? Eh muna da kiyashin mutane nawa ne yanzu muna da mutane fiye da miliyan uku wanda suke da wannan cutar. Kin san gwajin wannan cutar, ko? Eh. Sai ka yadda sannan ka je kai gwaji. Wani zai yadda a yi mishi gwaji, wani kuma zai yadda ba zai yadda a yi mishi gwaji. Ba saboda haka kiyasin wannan wannan miliyan uku kawai wanda suka yadda ne a je a musu gwaji. To cikin waɗanda. Mun samu wannan ne ta mata masu ciki in su je asibiti awon ciki. Ana musu gwajin wannan cutar. in aka gwada su in suna da shi wato mijin suna da shi kenan ko haka ne kin gane ai eh saboda haka ta yanda aka yi eh, yanda tura suke yi aka yi aka yi extrapolating cewa idan dai mata kaza suna da suna da suna da suna da wannan cutar to mazajen su ma suna da wannan cutar to cikin idan aka ce mazajen suna da cutar to kuma wayanda ma ba matayen su ba su ma suna da wannan cutar. To a saboda haka tana yiwuwa wannan fiye da miliyan uku din ma ah, ana iya cewa an fi haka kenan. An ma fi haka inda za a ce kowa ya zo Iblayi a gwada shi ya musa fiye da haka. To cikin wannan miliyan fiye da miliyan uku din nan matasa su suka fi yawa masu ƙuriciya 'yan mata ko kuwa? Cikin wannan miliyan ukun matasa su suka fi yawa. Matasa daga shekara goma sha biyar zuwa ishirin da hudu Shi ne matasa masu karfi ko eh. kuma wanda ma daga gurin su ma aka ɗauki jini wajen awon ciki aka samu cewa ana da wannan cutar sun fi yawa kuma in kika duba ita mace wannan cutar ta fi mata illa ita ta fi kamawa a cikin mutane goma in aka tara maza goma za a samu masu wataƙila a samu masu cutar su kai kamar uku ko hudu ko amma aka tara mata goma a yanda za a ake ɗaukan wannan samfur za a ga cewa mata balle mata masu zaman kansu an fi samun cutar a wurin su kuma ita mace in kika duba ita al'auran mace in kika duba wato reproductive system ɗin ko eh. ta mahaifanta daga farjinta zuwa mahaifanta duk wuri ne inda cutar za ta iya shiga kuma idan aka yi jima'i tsakanin mace da namiji ai maniyin zuba mata ake yi ko a saboda haka ita tafi wahala kenan ita tafi yin wahala ba wuya ta ɗauka saboda ana bar mata shi ne a jikinta Wato kamar eh, na gane ai kamar cutar sanyi ne shi namijin ya kamu da cutar nan da nan yake ganewa mace ko ba ta ganewa nan da nan. Ba ta ganewa nan da nan. Kuma namiji zai iya saduwa da mace mai kama ciwon sanyi ba in dai ba yana da yana da ko yana ko ya karce ko yana da wata cuta a jikin shi ba bai da wuyan bai da eh, da wuya ya ɗauki eh, ciwon sanyi amma ita mace ba wuya ta ɗauka saboda kin san idan ta gama al'ada mahaifan nan ya an mammatse ta an samu ciwo ita kuma cutar kanjamau tana neman kafa ta shiga jikin mutum to in aka zuba mata maniyin nan ta samu kafar da za ta shiga jiki kullum yana shagalin shi yana ta canjin gabdi yana ta canjin mata wata ranga alhaji kwance na ce mashi alhaji kakaha alhaji sai ya ce ni face mushe. An kawo ‘yan bori da su da ‘yan buga goge, da su da ‘yan buga korai, kacacaf kacacaf kacacaf kacacaf kacacaf kacacaf a a'a. An yanke baƙaƙen kaji amma alaji na nan kwance. An ka ‘yan bori an kawo bokaye bakal akuya an yanka ta amma alhaji na nan kwance an kawo malam malam ya ja yasin malam ya ja tabzi an yanke amma alhaji na nan kwance da doktor ya auna shi ya ce alhaji ya ɗau sida gwauro koko mai mata don Allah dai a bari ratse. don Allah dai Haka ne, a makon gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji kiran da hajiya Maimuna Yakubu Muhammad ta wa mata da yake su ne suka fi wato kasadar kamuwa da cutar ƙanjamau ko kuma su cutar ƙanjamau ta fi wa illa fiye da maza. Yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Halit Ayuba Katsina. To hajiya. To wannan malami ya ce shin gaskiya ne yawan tunani wai yana jawo ciwon ulsa gyamban ciki kenan. <laughs> Wani lokaci aka ce mutum na damuwa da yawa akwai abubuwan da in suka na damuwa da yawa sukan wani kamar ruwan acid ɗin da ke cikin cikin ɗan adam wani lokaci yakan nika karuwa to damuwa da ya kan sa wani lokaci in dai kana damuwa kuma jikinka Allah ya mai samun offset ne to zaka same ta hajiya To, to, batun shi dai gaskiya ne cewa yawan eh. damuwa din yana sa ulsa. Ne eh, shi yasa ai ke koma damuwa da da wahalolin abubuwa da ke damun mutum yana kullum kana tunanin su. Shi yasa dan ma har wadansu ma in abin ya tsare yakan kawo musu har hawan jini ma hajiya. Subhanallahi. Saboda shi yasa aka ce akan ce mutum in kana abubuwa ka rinka dan samu wuri da za ka ɗan huta ko ka yi motsa jiki yadda zuciyanka zai zai fitar daga waɗannan abubuwan da suke damin ka. To baya ga wannan kuma me ke kawo ulcer? To ulcer yawanci kin san akwai shi wannan waɗansu abubuwa kuma da muke ci kuma waɗansu yadda Allah ya su cikin su yan dai yadda Allah ya suke na wani lokaci ƙwayar cuta suna shiga cikin su da sauri haka. to nan kwayan cutan takan sa gyamban cikin shi nan gyamban cikin shi ke kawo nan ausu din ai to Allah ya sauwaƙe eh, amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuma madadin Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu ai hoje da

masu lura da al'amura sun ba da labarin cewa kungiyar isis ta kama gari na ƙarshe da ya rage a hannun jami'an tsaron siriya kan iyakar kasar da kuma iraki ƙungiyar da take rajin kare hakkin bil'adama a siriya mai cibiya a ingila ta ce sojojin siriya sun gudu suka kyale garin da ake kira altanaf wadda ya baiwa mayakan sa kan ikon kan garin ƙungiyar ta ce yanzu isis tana da iko kan kusan rabin kasar siriya sai dai amurka ta musanta wannan kiyasi. Ƙungiyar tsaro da haɗin kai a Turai mai lakabin OSCE a takaice ta faɗa jiya Alhamis cewa duka sassan da suke fafata a rikicin da ake a Ukraine sun sha ta sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta da akulla. muƙaddashin shugaban kwamitin sa ido na ƙungiyar a Ukraine Alexander Hogg ya faɗa a birnin Kiev jiya Alhamis cewa duka sassan biyu a rikicin da ake yi sun ci gaba da faɗa tsakanin su tare da amfani da makamai da ya kamata ce an janye su daga bakin daga. Malaysia ta umarci jiragen yakin ta na ruwa su fara neman mutane da ake da ake cikin ruwa a wani matakin farko a hukumance na ceto dubban musulmi da ake kira Rohingya waɗanda ake gallazawa da kuma bakin haure 'yan Bangladesh waɗanda aka hakikance sun makale a cikin ruwa. tilas mu hana hasarar rayuka firaministan malaysia najib razak ya rubuta a dandalin sadarwa na zamani jiya alhamis wannan mataki ya zo ne kwana ɗaya bayan da kasashen malaysia da indonesia suka ba da kai saboda matsin lambar ƙasa da ƙasa suka amince su karbi mutanen maza da mata da yara waɗanda suke gayyara kamin su samar musu matsuguni sahihi To gaishe ga gaisuwar fatan rahiri ga babban kawunmu Vince Abdulkarim Osawe mai Reville Hotels a Sokoro Abuja. jama'a ƙarshen shirinmu na kemunan na wannan safiyar sai da maraice idan ubangiji Allah kawai amma madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahabo imam aliyu da sidi wanda ya shirya mana sauti da injina namu mr cook ne salo garba ke muku fatan alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.